للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به ومثلهم معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله وبعد yan uwa masu girma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan yini da muke ciki na sha ɗaya ga wannan wata mai albarka shahar ramadan shahar sabari shahar al shahar al muna ƙara jinjinawa da godiya ga Allah Allah ya amsa ibadar da muke a ciki amin yan uwa kamar da aka sani cewa muna cikin wannan karatu kuma cikin wannan sura ajiya mun kammala turan da ake magana a kai a laifikak turan Allah yake magana dangane da tashin kiyama wargajewar duniya mun karanta sura mun ji abin da sura ta wa'azi kai tsaye da tunatar da kai dan adam mutum domin a cikin Allah ya faɗi cewa kai mutum hmm. kai mai yin aiki ne saboda haka zuwa ga ubangijinka don za ka gamu da ubangijinka aiki ake a shiga aljanna ba a zama a yi addu'a a shiga aljanna aljanna ana shigar shiganta ne ta hanyar yin aiki aikin kuma tare da ikhlasi da kuma mutaba'a shine bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya tsoratar da bayansa duk abinda da kake kallo mai girma Allah subhanahu ta'ala ya nuna maka ba komin bane sama ya wargaza sama kasa an miƙe ta dabbobi an tara su rafuna kam an haɗa a wuri daya an kone su wanda a lokacin kowace rai za ta gafin aikata a gabanta abin da ta yi za ta gani wanda ta bari kuma ba ta yi ba ta yi da sani shi kuma da na sani na wannan yini ya yin amfani to a yau kuma za mu shiga sabon sura wanda ake kira suratul buruj al-buruj jam'i ne na al-burj al-burj sunan tauraro ne al-buruj taurari saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala a ganin daman sai na yin rantsuwa da abin da yake so wannan sura hadisi ya tabbata daga Jabir bin Samura hadisin al’imam Abu Dawud Albani ya inganta wannan hadisi? Ya ce hadisi ne hasanun kuma ka duba sahi na abu dawud din wanda albaniya ya kawo hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sahabi abu huraira shi ma ya ruwaito bayan jabir dan samura abu huraira na ruwaitowa manzon Allah yana karantawa na jabir dan samura ya ce annabi na karantawa a cikin sallan abuhur da sallan la'asar wannan sura wasama izatul buruj ya ce annabi na karantawa da wabarik da makamancinsu a sallan azuhur da la'asar ruwayar jabir dan samura wanda yake cikin sunan na al'imam abu dawud wanda albani ya roito amma ibn ashur ya kawo a farkon wannan sura ruwaya daga imamu ahmad da sahabi abu hurairata ya ce annabi ya kasance ya ƙarau fil isha'il akhara hmm. bisama'i zatil buruti sai ce wa hada zahirun fi annaha tusamma suratu sama zatul buruj ma'ana manzala yana karantawa a cikin sallar isha'i haka imamu ahmad ya sake fitarwa daga abu huraira ce lallai annabi na karantawa a sallar isha'i bisamawat ai as-sama zatul buruj wasama wa tsarik duk annabi na karanta su a cikin wayannan salloli mala ce wannan sura summiyat fil masahif wa kutubu as-sunna wa kutubu at-tafasir na'am suratul buruj haka aka samu ake kira su kuma wannan sura bakiya ce bil ittifaq ittifaqi da malamai cewa wannan sura yar bakaci yana daga cikin kididdige da malamai su sai na wannan sura ma'adoda sai ce as-sabi'a wal 20 ita ce sura jerin sauka na 27 yaushe aka saukar da ita sai ce an saukar da ita ne nazarar bada surati wa shamsi wa duhaha bayan saukar da wannan sura sai aka saukar da wannan sura wa suratul tin kuma tana da ayoyi guda ashirin da biyu wannan sura suratul burot tana da ayoyi guda ashirin da biyu a garas na wannan sura babban abin da wannan sura ya kunta shine tabbatar da kai mumini kai haƙuri ka bi Allah imaninka ka kare imaninka ka damu da zalunci mai zalunci babu abin da zai kara masa duk abin a ran rayuwar duniya hmm. saboda haka mumini akan manufarsa na imani da Allah subhanahu wata'ala da haƙuri da cutarwa da kafirai za su iya masa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ni بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود نعم. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود Allah subhanahu wata'ala bayan ya fara ya bude da bismillah sai ce was-sama'i zatil buruji Allah ya ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar buruji na'am al-buruji shine tauraro buruj taurari Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar buruji wasu malamai kuma suka ce a'a manazil ne na al na'am ma'ana wayansu masauka ne na wata tun daga ɗaya har izo ashirin da tara shi ne burus to wannan masaukan Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da shi wal yawmil maw'udi Allah yana rantsuwa da al yawmu wani ne maw'ud wanda aka yi ma wa'adi za ta zo shine ranar alkiyama Allah ya rantsuwa da sama ma'abuciya buruzi ko masauka na wata da rana da kuma ranan alkiyama Allah yana rantsuwa da shi wa shahidin Allah yana rantsuwa da shahid mai yin sheda wa mashhud da abin da ake sheda a kai menene mai yin sheda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da ne Muhammad da zai zo ya yi shaida Allah yana faɗa mana cikin alkur'ani mai girma kan cikin abin da kaifa idza jinna min kulli ummatin bi shahidin wa jinna وجئنا بك على هؤلاء shahida Allah ya ce yaya halin mutane ko yaya halinka a lokacin da fa kaifa iza ina min kulli ummatin yaya a lokacin da zamu bayyana da kowace al'umma bi shahidin da mai mata shaida hmm. waje ina bika kuma mu zo da kai annabi ala ha'ula'i shahida akan waɗannan mutane kana da shaida yaya halin da zaka samu kanka a lokacin a ce duk duniya an tara al'umma ta ne muhammad su yi shaida a kansu sannan zo da mazu Allah ya yi shaida to yaya halin yanayi zai kasance a ranar to kaga mazu Allah ya zama shahidi na'am abun shaidan su ne mutane wanda aka tara a wannan lokaci haka Allah ya sake ce waka zalika ja'alnakum ummatan wasata وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك هكذا جعلناكم أمة ku al'ummar manzo Allah muka sanya ku wata al'umma ce wasata adila na'am mutanen kirki ba mutanen banza ba litakunu shuhada a ala nasu wanda za ku zo ku kafa shaida a kan mutane hmm. su mutane ne wa ake shaida a kan sunan kowane annabi za a tada shi da mutanensa a wannan lokaci manzo Allah ya ba mu labarin sai akwai annabin da zai tashi da mutum ɗaya a bayan sa yayi manzo wani mutum biyu wani ayari da yawa annabi Musa shin zaka dan mutane da yawa amma kuma mutane annabi Muhammad za su kana annabi Musa to saboda haka wani annabi ma zai tashi babu wanda ya imani da shi dan ka san hakkin ka ne mai wa'azi kai wa'azi kawai naka wa'azi ne amma karba da yarda daga Allah ne wa ba in innama anta mubakkir لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر Bayo yanzu yi Kai me wa'azi ne? Ka wa'azi kai kawai ake da wa'azi. Haka Allah ya Amma ƙarfin wa'azi da sau ba ka da ta kuma ba. Tsafta warka, Allah ya wa kaza mu kaji a al'adar mu'ammajan al'umma waɗanda suke adila Litafono shuhada a halin nan. Wanda za sun shaida a mutane. Wa ya kuna rasulun Shahida? Shi kuma man zoye shaida a waye shaidan ku cewa kun isar da manzanci ce al'ummar nai muhammad sai al'ummar nai muhammad mu ke na sai mu tashi sai mu ce annabi musa ya isar da sako annabi hud ya isar wani ya isar annabi isa ma da ya isar bin shi sosai za su kashe shi hmm. su kuma sai su ce yaya za ku shi da aka ba da sai ai mu qur'ani ya bamu labari sai manzo babba wanda ba kamar shi shi kuma sai shaida to shaidan manzon Allah yankewan abun nan ne uzuri ne to shi sa Allah yake ce wa shahidin da mai shaida wa mashhud da abun da za a yi shaida akan kansu kenan kaga al'amarin Allah subhanahu wataala babu wasa a ciki babu wasa a ciki dangane da wannan yana gwada maka cewa al'amarin shaida in za ka yi shaida ka tabbata kana da gaskiya don kaga annabi ya shaida Allah ya rasu a kai ke da al'amarin shaida ba abin wasa ba me ke da zu annabi ya tsine mishi wani lokaci manzo Allah yana zaune sai aka ji manzo Allah na ta yin la'ana ya ce ka shejin da kaza kan gare wa iyaye shirka da Allah da kuma ya faɗi shirka da Allah kan gare wa iyaye sai tashi zauna sai ce shahadatu zur wa ƙaunin zuwa. shahadatu zuwa wa qawlu zur wajtanibu الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الله يقول نسنتي gumaka ku nisanci shaidan zuwa saboda bala'i shaidan zuwa na iya jefa mutane cikin damuwa kasar shaidan zuwa zai iya zuwa ya sa a kulle ka tun ɗan shekara sha bakon ka ka fito wasu da shekara hamsin ba su ce gaba ko shekara sittin sannan sai zai same ka ce wallahi na maka ba ne ba ka yafe min na maka ne za ka yafe min tsakani da hannu ya cuce ka aiki duk wannan daɗin wannan lokacin ɗan shekara sha bakwai kana na rufe ba amma da in kai ba Allah ka ce zai kana yafe maka mai a ciki da Allah hmm. ba koyon bayi ba matsala amma kiyya yoni ya ai wala ba zai yafe shi kai haƙuri saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da saman ma'abuciya burji ko masauka masauki na wata daga ɗaya zuwa ashirin da sama da ranar alkiyama da shaidan mai shaida da wanda za a yi shaida a kansu Allah ya ce kutila na kutila ashabul ukhdud Allah ya tsine ma wa'insu mutane wa'inda suka tona rami rami a tsaye ba waye ya faɗi ba a hudud a tsaye rami ya ji sun suka zuba wuta a ciki saboda zalunci Allah ya ce Allah ya tsine ma ma'abucin ko ma'abutan wannan ukudutu ramin nan da suka yi tanadi don azabtar da masu imani hmm. annari za su rufu wuta kuma ci wannan narin yana ci yana hauhawa a Allah ya ce izhum alaiha qurun suna zaune a daura da wannan ramin suna ganin yadda wuta yake hauhawa wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wahum su kafirai ala ma yaf'aluna dangane da abinda suka aikata ko suke wa mu'minai na azaba suna zaune a bakin ramin suna kallo suna dariya shine wahum su kafirai ala ma yaf'aluna bil mu'minina a bisa abinda suka yi wa mumine na wannan azaba shuhud suna halarta suna zai wannan wani abu ne ya faru hadisi ne tabbatacce a cikin sahih muslim abin da ya faru shine akwai wani sarki wanda yake da wani shahararren boka matsatsi shi yake ba shi sa'a duk abin da yake nima a rayuwa sai abin da ya gaya masa yi zai yi in ya ce ya bari ya bari in ma zai tafiya ne sai aka dakata akwai matsala hanya sai dakata ba zai yi to wannan bokan zai manzo Allah ne ke karanta da sahabbai labarin nan dun ya faru ne a baya kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan bukan da ya mutu ko da ya tsufa tun kafin ya mutu ya tsufa sai ce wa sarkin me zai hana ka samu wani hadiki daga cikin mabiyanka ka turo shi a masa training a koya masa a jarraba shi yadda ake lissafi saboda koda wannan bokan baya da sai shi ya dora daga yadda ya sai sarki da wannan shawara sai ga wani yaro hazikin yaro sai ya tura shi gidan wannan bokai yana da fiyana koyan sihi to ana tafiya a dawo yaron a wurin hayar tafiyarsa sai dace da wani malami bawan Allah mutumin kirki to yaro in ya fita a maimakon ya je gidan boka sai ya fara bin ta wurin malami ya koya masa addini ya shayar da shi aqida na Allah na sama Allah yake yin korin annaba bayin Allah ne ba wani annabi dan Allah mala'iku bayan Allah ne ba wani mala'ika dan Allah Allah bai da mata bai bukata mata Allah bai bukatar taimakon kowa irin wannan aƙidun ko ba wani wanda za a bauta da shi Allah shi kadai duk ya nan gizo ne wa'annan da kake bai san da ake magana da wajen iska ne gungi ne haka ya ta samu yaron wannan aƙida so in yaron yadda ya koyi nan karatu sai ya karasa gidan bokan ya koyi bokancin bai ma ba da hankali sai bokan ya ce me yasa ka zo laifin sai ya shi hukunci malami ya koya mishi wani dabara yace idan ka tafi ka fita idan bokan ya ture ka ce a daga gida ne haka sai da kai wani aiki idan kuma ka taso daga wurin ka zo wurin malam kada da ka je gida ka ce me yasa kada da ka ce boka ne sai da kai kaga ya samu me ya aminta kenan daga daga safara masa ba za ka tuhuma sa mutum to haka yaron da ya tafi har wani rana daga cikin 'yan fada na sarkin aka samu wasu ba su da lafiya sai aka samu wannan yaron ya warkata su sarki mamaki yake me ya faru tun daga nan suka fara ma sarkin bore sarkin da ya tsananta tuhuma sai ya nuna yaro shi kuma wannan yaro a lokacin da kafin ya fito na fito ya barranta da wannan tsiyar ya gaya wa sarki shi fa ba fa Allah bane kuma bai da alaka da ilahantaka wani rana ya ɗauko hanya ne yana dawowa sai tar da wani dabba ya tare hanya don Allah yana so ya bayyana da gaskiya sai ya ya ce to yau tsakanin buka da Allah din nan na gaske da malai koya mana za mu ga waye me yi waye ke kisa waye kirari sai ɗau wani abu aka ce idan Allah maɗaukakin sarki da wannan malamin ya dasa min aƙidarsa in shi ne gaske Allah ka kashe wannan dabban mutane su shi gida idan kuma boka ne gaske a shi ke ya ne wannan dabban yana jefa dutsen sai wannan dabban ya faɗi to kaga magana ya kare ke magana ya fito fili Abun ciki ya fito fili yaron daga nan da ya ka samu su ba lafiya ba da warkar da su sarki ce ta yaya aka yi haka suka sha wahala suka nuna yaro aka kama yaron shi kuma yaron dama malami ya ce biyar da za a yi kare nuna shi yaron dai abu da ya kai har yanzu malamin aka yi hukuncin da za a yi daga na sarki ya sa a kamo yaro sai da na tura ka je ka koyi aikin Allah don tuwon shi ne Allah hmm. don ya ci gaba da zama a shi na Allah ka ce ka kama wani abu da ba ka da wani ubangiji ba ne wace tabbas kai ba Allah bane kai tsumma ne kai hayaniya ne ba komin bane ya ce yaron nan ko dai ka bar wannan abin da kane ka dauko ko kuma in sa a halakar da ke yaron da ya ce a tafi wallahi ba zai bane hmm. ya yi imani da Allah bane ka sani kuma yana akan wannan akida sarkin nan yayi biyan da zai yi duk wanda ya ga sun yi imani da yaron ya sa aka azabta da ya kira manyan askarawa sai ce su je da wannan yaron cikin teku su jefa shi a teku suna tafiya sai tsakiyar teku yaron da ya kira sunan Allah jirgin nan ya wargaje wa'annan alkaran duk suka rubuce a cikin ruwa yaron ya fito ruwa ya tafiya ya ga yaron ya dawo ba abin da ya mishi na wa'ancan ruwa ya halakata ya sake ce a je da yaron wani kokoliya inda ya fi ko'ina zai, sai an hau a sako yaron ya fadi ya mutu ya karya wuya aka je aka yi haka wannan abin ya gagar yawa na askara suka rufutu suka fadi suka mutu yaron bai mutu ba shi kuma ya ce ba zai imani ubangijin wannan yaron ba hmm. shi kuma yaron ya ce ba zai dawo da baya ya ci da kafin ba sai yaron ya ce masarki idan kana son ka kashe ni abu ne zan koya maka idan kai kuma zan mutu yace meye wanda ya ce to ka je a ɗaure ni ka ɗauki ko kibiya ko mashi ka halba amma abinda za ka faɗa da sunan ubangijin wannan yaron kaga ya sa sarki dole ya dashi ba Allah ba ne sarki sai an gaba kuma a gaban mutane aka ja aka yi halakar da wannan yaron faɗan wannan shi ke nan al'amari sai rubuce masu sai askarawan sarki suka suka ce mai gida abin da fa kake tsoro fa shi ne yanzu ke faruwa yanzu fa gari gaba ɗaya fa sun ɗauka kai ba Allah bane ubangijin wannan yaron shi ne fa Allah to da ka yanzu mutane suna cikin musulunci Hmm. suna ta shiga musulunci ko ina an musulunta kai kuma an ka yanin gizo ne ba ka da amfani dama hikiman da yaron yake hmm. a gaban mutane nuna shi ba Allah ba shi hayaniya ne kuma ya nuna ko magana ya kare to me zai faru ya fara azabtar da wayannan mutane sai sa a tona rami to shine wannan ukudu da Allah yake fara yasa aka tona rami sai Allah ya ce kutila ashabul ukhud Allah ya tsine ma wa'annan da suka tona wannan rami don azabtar da masu imani aka tona rami ramin bai da fadi bayan ramin bai da fadi kuma yana da tsayi kaga sharri ke aka hura wuta wuta kuma ta huru ta huru shine Allah yake ce annari zatul waqud wuta ta huru ta huru ta huru kawai sai sa ai layi duk wanda ya yarda shi sarki Allah ne to zai tsallake za ta da shi amma wanda bai yarda sarki Allah bane ubangijin wannan yaron shine Allah to kuma sai ya kore shi shiga wuta wallahi ka wuta suka dinga zuwa suna shigan wuta kawai mutum sai zo sai fada mutu zo kawai sai fada ashe wutan inda Allah ya yi da zarar sun zo bakin wutan sai su ga bayan su ne azaba kuma wutan wata rahama ne kawai sai su fada musu shi kuma sai su sani ya aka san haka wata mata mai goyo ta zo da jinjiri a bayanta tana zuwa da wannan jinjirin sai ta zo sai ta tsaya ashe tana tusayin wannan jinjirin ta zo na ɗaya ta tsaya ta zo na biyu ta tsaya da ta zo na uku sai jinjirin ya ce mama ta ce na'am in ba za ki shiga ki kwanci da ki hurga da ki zuwa ki kin san in kin tsaya azaba nake gani a bayana sai tana mamaki ta ta ah, tofe nake tosai kawai sai suka fada to shi yasa mu zalla ya ce akwai wasu yara jinjiri da suka yi magana na'am daga ciki akwai wannan jinjirin na wannan azzalimin sarkin da ya hura wuta ya dinga tura mumini jinjirai ƙananan yara sun yi magana saboda ka san magana ma halitta ne na Allah in ya ce kai kai in yana kuma ya hana ka kana zaune gada ma ai ba gawa maka halitta ba sai ka mutu ko a yanzu na da wani aboki muna yawan program ta abokin yanzu sosai mun taso tare wani direba ne na babban alkali a kasar nan kawai haka kawai haka da rana saka wallahi mure shi dauki ba ya iya magana a baka sun kuce Allah in zai sallah ko zai abin da ake ya sallah Allahu akbar sallallahu amma wallahi tallahi ba zai magana ba irin abin da ba wallahi ga gare magana kawai haka mutum mai iyalai da mata da yara da komai za ka yi magana ya ji ka yi baka kwatance da hannu amma bakin Allah ya rike magana magana halitta ne to wannan shi ne ashabul ukuru wannan azzalimin sarkin da ya tona rami yana tura muminai da suka yi imani zargin ba kawai ba fa abin da suka yi tuhuman kawai shine sun ce Allah kadai za a bauta masa to manzo Allah bani labarin jinjirai uku da suka yi magana su malamai suna hadawa su zama hudu hadda annabi su suna kan yi magana ya kubutar da uwarsa akwai jinjirin da manzo Allah ya bada labari na wani bawan Allah na kawai jinaid ake ce mishi jirai bai da jinaid wani bawan Allah ya taso baya zama a gari tafiya bayan gari yake yi ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to kasan al'amarin al'umma sai a hankali in ka nike sunna sai ga akwai masu zargin ka sai zargi sai zargi me yake irin malaman nan ma kaza kaza ne su ba ba ruwan shi da kowa yanzu bayan gari na bauta Allah to sai suka sa shi a gaba sai suka ba wata mata kwangila wata karuwa ta ce ta ga dama sai ta bata mishi mutunci ta ka bata kwangila ta bata mishi mutunci sai ta tashi zuwa wurin wannan bawan Allah Ibn Jurai tana zuwa wurinsa ta nemi ya saurare ta bai saurare ta ba ita harkar ta a wanda ya gaba shi zo yi sallah ya bauta ma Allah ya koma gida don ya halitta a musulunci in gari ya lalace A bar garin ka kuma bayan gari ka bauta ma Allah akwai hadisi a gari. ta shi kenan a shi akwai wani mai zuwa kiwo a jikin wannan wurin da ba Allah yake da ta an ga ta fito bayan gari daga gari ta zo wurin sai ta je wurin malam sai ta je wurin wancan lalataccen sai zina da ita haka suka ta iskancin su har ta ciki sai ta dawo ta ba da labari ta ce ai malam ne mata ciki ai malam ne mata ciki mahaifiyarsa tana rayu to ya taba samun sabani ta zo ta gan shi na sallah tana kiran shi mai amsa ba sai ranta ya baci sai ta mishi baki sai kuma Allah ya jarrabe shi da wannan baki kawai matan da sai ta haihu sai ta zo gari ta ce ai dan na na malami aka taso bayan gari da sarki da waye aka ce ashe malantar karya ne aka zo wannan wajen aka same shi na sallah suna ta hayaniya mai saurari su aka rushe masallacin ana rushe masallacin ya gaba abin da ya sai fito ce mai faru sai suka ce ya san wannan mata ce mai santa ba suka ce to karya yake wannan dan shi ne sai shi bai da alaƙa da ita aka tuno shi sai ce a dakata yana son a kiro mishi mahaifiyarsa ana kiro mahaifiyarsa ya ce kin ga abin da kika yi bakin da kika mince ki warware da kai ta ce ɗana ba zai wani aika yanka ba ta warware wannan kalmar sai ce a kawo yaron ana kawo yaron bayan na fi raka a biyu sai taɓa cikin yaro ya ce waye uwanka jinjiri jinjiri da aka haifa yau sai ɗaga da wurin da ce ga uban shi can ya nuna wani dattijon banza ga uban shi can ba fa layin nan ba kun ga tsakanin mota da karfen nan ba kowa wani ko ku ya ce ga shi can a zaune sai aka tume sai ce tabbas shi ne aka tume ta ce wala abin da ya faru ne mazalla ya ce jindiri ya magana wa ya sa ya magana Allah akwai wata faruwar Allah ita kuma mazalla ba da labari da ya faru a banu Isra'il mm. ta goye jinjirinta ya gama shanun shi ta ya fasha baya sai ta ga wata mata ana dukanta ana lalatacciya lalatacciya tiles da sai kaza bayan wani mai kuɗi ne fara zuwa yana wani kafafa ana yi excellency wani honorable wani jami'an tsaro ana wuyi wuyi wuyi sai uwan ta ja zuciya ta ce allah allah ka sa na ya zama kamata mai dukiya ji jiya baki yaron sai ce allah kar ka sa ni zama kamar wannan sai ta fara tsorata aka yi gaba ga wata mata na dukanta fasika lalatacciya ta ka ce Allah kare ɗara da irin wannan sai ce Allah ya sa in zama irin wannan sai ta ce kai ba gashi kana magana sai ta ta miki bayani to me bayanin ka ai wancan azzalimi ne ha'ini ne ba mutumin kirki ba ne amma wancan nan ko barin Allah zarginta ake karya ake mata to kaga jinjirai nawa kenan uku asabul qudud da nautan nan da na ibnu jurayy to kaga annabi isa kuma ya magana tun na dan kanin hmm. saboda haka in Allah ya gana ma yi magana kawai za ka yi in Allah ya gana ma ya cire magana za shi sa a lahira za ku ga abin mamaki yi ai ba a bakin ka zai magana da kawai ba yi min na jikin ka zai magana a yi? da kan zai ka ce to don me sa kuke ce da aka yi na قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الله سبحانه وتعالى yake cewa a ranar alƙiyama duk gabanka za a tambaye su hannun nan da kake gani in ka rikin gaskiya da shi wala zai magana ya ba da shaida ya ce shi ne ya kaza a lokacin da aka rikin ka ta ni ne da ya ɗauko shi ya ce zai ɗauko to za ka ce ba haka ba hannu zai magana kafa zai magana daga nan sai ka ce ya kuke da a kawai Allah ne ya ce mu yi magana wanda yake ba da umarni ne ya ce mu yi magana to ne Allah su wata allah yake cewa wa'annan azzaluman suna zaune a gindin wutar suna kallon abin da ke faruwa wahum su kafiran alama ya falo na bilmu'mini na shahudu dangane da abinda suka yi wa mummine na zalunci suna zaune hmm. suna kallo suna gani suna dariya shi Allah ya ce wa ma na gamu ka karanta ما نقموا منهم إلا الله العزيز الحميد الذي الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma ba fa komin bane ake tuhuma wa'annan mutane wannan azaban da ake musu ba fa komin bane ya jawo wa ma naka hun ba komin da na tuhuma da ake musu wai sun kashe wani sun yi wani abu a'a hmm. illa face an yu'minu billahi don sun yi imani ne fa da Allah ba hmm. al-aziz Allah ya bafi wanda komin da komi na yabon Allah gwani wanda baya kokoyen komi a wurin wani to don sun yi imani da Allah ne to ka san wannan bulbushin yan bid'a suna na a baya har yanzu hmm. ka dingila wando ka bar gemu ka riƙe asuwaki ka je masallaci an ga ɗaya ba ka je masallaci ta ba ta ce a to ya zama ɗaya izali hmm. ka ga shaidar kirki kenan in dai haka ne ya kamata kowa ma kafin ɗan ka ma ya fito ka yabe shi ka samu shi ɗan izala saboda wannan aikin kirki to shi shine mizani ma'auni na zargi in ka bi Allah daga wurin manyan arnan duniya da yan bid'a sau haka ba koyon ne ake tuhumar su da zargi a kai hmm. ba ce don sun ce Allah kaɗai suka yi imani da shi mabuwayen sarki kwararre bai Allah zai lahu mulku samawa wal ard wanda yake da mallakan sammai da kuma kasai hmm. wal'ar da kasa amma arzin annabi ce kasa guda bakwai wanda yake da sammai mallakan sammai da kasai ya halicce ku ya halicce na su komi da kanku wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki mai jiko na kan kowane irin abu kuma Allah kowane irin abu da ka sani shahid ya san wannan abu kuma yana ganin abu kuma ya halarto da abu hmm. gaskiya gaskiya kariya kariya na kuma Allah ne shi da aka kowane inna alladhina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وبنجني سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين lallai waɗanda suka azabtar da muminai suka sa muminai a gaba suka taso su suka cutar da su maza wal muminati da hmm. muminai mata sun malam ya tuhu suka rayu suka ƙi su tuba hmm. ga Allah subhanahu wa ta'ala falahum azabu jahannam Allah ya ce suna da azaba na jahannam Allah ya ce hmm. walahum azabul harim suna da azaba mai tsanani mai hauhawa wanda ba ka iya kwatanta shi saboda haka mumine a nan waɗanda ashabul ukudu suka kone su maza da matansu a ganin ido suka kone su amma kuma rahama suka shiga da waɗanda suka taso mumine irin manyan arnar duniya ne yanzu kawai don ku musulmai ne ta zo a dasa muku Azalumai su dinga cikin da to Allah ya ce su kwana da shirin ba Allah ya manta ba hmm. akwai fa ilimin Allah an ba su dama ne su tuba saboda haka waɗanda suka addabi mummuni ko ina su ne yan ta'adda su bi mutane a masallaci su kashe su ku duba irin abin da ake yi kuna sallah sa shi sa ta halye ku zaɗi mai kuka kuma rashin basira mutum na sallah ko shekarun jami'a haka wala ya ce ko sakaran jiya an yanka wuraren su wani wani da musifa to Allah ya ce su kwana da sanin cewa wallahi Allah ya musu jinkiri don su tuba in sun ki falahum azabu jahannam suna da azaba na jahannama walahum azabul hari suna da azaba ta hari wanda yake mai hauhawa azaba mai tsanani na إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا أما وإن سكي إيماني سكي هقولي سكي شغوتا نعم وعمل الصالحات suka yi aiki na kirki suka rayu wurin bin Allah Allah ya ce lahum jannatun tajri min tahtiha al suna da aljanna wanda tajri min ha? a ƙarƙashin wannan aljanna da Allah zai ba su koramu na ni'ima na ruwa na giya na zuma na komin na abun sha ga zuma nan ga zobo yana gangarawa yana kai kawo Allah ya ce zalikal fawzul kabir wannan babban rabo ne wanda yake mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya tanada shi gawa ga manyan bayinsa na'am inna baqsha rabbika shadid inna huwa yubdi'u wa yu'id وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود الله سبحانه وتعالى شان الله يمغنن الظالمين masu cutar da muminai masu azabtar da muminai maza da mata ya faɗa abin da ya musu tali ya sake dawo wanda suka yi haƙuri suka shiga wuta da imaninsu ba su watsi da imanin ba kuma har yanzu wanda suka yi imani suka ke na kwari Allah ya ce akwai gidan aljihar da ta hada wannan babban rabo ne mai girma Allah ya ce to bari mu gaya muku kai wancan sarki karfin mulki kake da shi da sarauta kai shugaba kana da karfin jami'an sarki kana yin abin da ka ga dama ka sa a kama wannan yaron a kai shi teku Allah ya nuna maka a kai shi kokoliya Allah ya nuna maka wannan abin Allah ya nuna maka to fa ka sani inna batasha rabbika lalle damka kamun ubangijinka na shadidun mai tsanani ne ran da kai sakaci ka mutu baka tuba ba to za ka gane ba ka da wani don Allah ce inna rabbaka labil misal inna rabbaka labil ban gidin kai na a wani kwari a bada ka tsaya jiran ka na'am shi sa ya ja kullun ka bai ce wala ta mutunna illa wa anta muslim wa kadhalika akhbu ربك إذا أخذ القرى وهي إن أخذه حليم شديد don kure da Allah yake yake kamun sai bai alfarami karka yadda ka mutu fa akwai damuwa ban ba musulmi bane yake kawai ba maganar da gaskiya yake to Allah ya ce yana da kamun ubangijin kafa bai tsanani hmm. inna hushi Allah huwa shi Allah yubudu shi ne ke kirkiran ya kawo halitta ya fara da halitta da bai gana wurin kowa ba ya zai rayu a kan kasa ya kashe shi wa yu'idu ya dawo da shi kuma don ya masa hisaji, Allah shi ke da wannan sifa wa huwa shi Allah na fa al shi ne fa mai gafara alwadu da kome nuna soyayya ga bayansa bayin da suka bi Allah zul'arshin majid hmm. Allah fa shi ne ubangijin al'arshi al-majid mai girma fa'alu lima yuridu hmm. Allah fa yana yin abin da yake so al'arshi mai girma al'arshi kusan babu abin da yake al'arshi girma manzo Allah ya fara cikin hadisi yake cewa tafiyan sama na ɗaya zuwa sama na biyu da abin da ya fi kowane irin abu gudu dabban da Allah ya halitta dai wanda in ya daga yi rin luri na yake sa kafarsa wanda ce da Annabi Muhammad sama ko Burak suke kiran shi wane jirgi jirgi ne ai shi ya daga kai kawai in ya tashi daga ne daga ya kalli China ta wurin zai sa kafarsa to wani jirgi ne zai haka tsakanin da Allah wanda jirgin nan sai ka hada da da azkar in ka shiga sai ka sa akwai matsala to saboda haka wannan abun da ya fi komin gudu to daga sama na ɗaya zuwa na biyu kusan tafiyan shekara da rigiyar ne Allah ne ta yi fa haka fa na biyu zuwa na uku haka na uku zuwa na hudu na uku zuwa na biyar na biyar zuwa na shida to duk wannan faɗin da za a ɗauki tun daga sama na ɗaya zuwa na bakwai a jefa shi a cikin kursiyu ta Allah al-kursi ta Allah wata kujera ce da Allah wurin da Allah ya ije a gaban al'arshi da za a ɗauki sama da ƙasa a jefa a cikin alkursi wallahi abin da aka ce hadisi ya tabbata kamar ka ɗauki taro ne ka watsa tsakiyar daji sai za ka gani ko nan baba na Wa ni وهو العلي العظيم كلمة الكرسي فاتن سيلوان تفاي sama da دكا سفا to a ɗauki sama da ƙasar a sa a cikin alkursi kamar ka ɗauki kotaro ne ko zobe kai har yau shafiken daji ka kyau da ya dauko baka ba shi aiki ba zai gana ina to ba ka ba ya bace fa fadin samai da kasai fa cikin alkursi wala ya bace ba za a gani ba to ita kuma alkursi a ɗauka a sa al'arsi sai bata ba ba za ka gan shi ba wanda fa shine al shi shine fa al’arshi ta Allah ka san Allah Allah ne fa ba ku Allah na sama da yadda biyu a ina sama inda ba sau ba ta sani ba shi kadai san inda yake ba amma waya ce wani na saman sammai to sau haka shi Allah nan ba shine ne gafur kuma shi ne jakunnin ka in kamar ya kama ka wallahi ba za ka shiga matsala kuma algafuru mai gafara alwadudu mai nuna soyayya ga bayanta zul'arshil maji ubangijin al'arshi mai girma fa'alu lima yuridu Allah mai yin abin da yake so ne hmm. saboda haka abin da Allah ya ga dama sai ya yi wanda ya ga dama ya ce ba zai ba ko ba wanda ya ce ke sa sai Allah ya ce hal ataka hadithul junud wai shi kai annabi Muhammad labari ya zo maka hal shin a taka hadithul junud wai labari na waɗansu manyan rundunoni ya zo maka wanda suka kangare wa Allah Allah ya zarta da su sai ce fir'auna wa samud akwai fir'auna kangararren nan hmm. saboda din isa da mulki fir'auna ya ce shi Allah ne ana rabbukumul a'la wa qala ana rabb ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وتولي لوكا كده فرعون قدن giyan mulki ta kama sai ce kai ya hamana ka zo ka yi min gini فأوقد لي يا نار على الطين فاجعلني صرحا محلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا yace zai je ya ga waye ubangijin wannan Musa shi yana da yakinin ƙarya yake yi amma wallahi tallahi kuma baki ne firawun ya sa bai Allah bautan Allah yake a koye yana roƙon Allah haka wasu malamai suka fara shi yasa da zo mutu a ya confess ko ya tabbatar cewa ya yi imani da Allah nan na wanda banu Isra'il suke bauta qala amantu annahu la ilaha illa مثل الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين ويشي يا مسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وينزل إن في الله يقول فاليوم ننجي يأتيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أتكيت فرعون ليك قوله كيف يا إيماني da abin da banu isra'ila suka yi imani Allah ya ce yanzu ƙarya kake malamai suka ce mala'ika je zuba ma bakin kasa a takaice dai ba a karbi imaninsa ba amma ko wasu 'yan maza mazaban mafarnata da suka ce fir'auna an zalunce shi amma wanda ba a wani babin akida ne da wanda suke ganin ma iblis shi ba an cike shi A an ha'ince shi wasu babin 'yan wuta ne karkatattu wanda yan karatu yi bijiro da za a yi bayani. su mulhidai ne wa'annan to ne Allah yake cewa labari ya zo maka na wayansu manyan rundunonin da suke ganin sun isa waye wa'annan fir'auna akwai fir'auna wa samud da samudawa mutanen annabi sale hmm. wanda suna ganin su suna da karfi sabon da suka ga dama? amma mai Allah ya musu Allah ya da su Allah ya ce mi balil ladina kafaru balil بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله سبحانه وتعالى يتيه wai shin wani labari ya zo maka na wa'annan mutane azzalumai fir'auna da samudawa tabbas labari ya zo mishi wayannan azzalumai Allah ya ce kyale su balil ladina kafaru fi tafsir ai kafirai ne manya-manya kuwa kafirai ne waɗanda suka zamanto ba abinda suke sai ƙaryata duk abinda muka fara. ƙaryatawa suke yi Allah ya ce wallahu min wara'ihim muhit Allah madaukakin sarki a kewaye ki da iliminsa dangane da duk irin abubuwan da suke yi Allah ya ce bal huwa qur'anun majid shi wannan littafi da yake dauke da wannan sako don jawo hankali masu sauraro da al'ummar da suke rayuwa da kai ku fa sani kara littafi ne mai girma fi lauhin mahfuz yana cikin wani wuri ne ajiyayye da aka sani na mahfuz kenan saboda haka Allah madaukakin sarki yana jan kunnen kangararru su san cewa babu wani sarki sai Allah kawai shi za a bauta masa duk ƙarfinka to mala'ika kadai in Allah ya tura shi kusan ba ma mala'ika ba a halitta irinka sallah hada ka da sai mutu ba wai ba kwatanta da Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan don tsoratarwa ne kuma Allah ya sake na mana shi fa musuyi ne da mumine masu imani yan uwa abin da muka karanta daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajen mu a matsayin mu na dalibai karana muna roƙon Allah ya gafarta mana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh